Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu, mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Talata 29 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Akalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama dauke da 'yan kwallon kafar wata kungiya daga kasar Brazil ya faɗo a daren jiya Litinin. ba tare da yin amfani da kalmomin murabus ko tumbukewa ba shugaban koriya ta kudu pagun he ta bayyana niyyar sauka daga mukamanta a cikin lumana ƙasar faransa ta kira taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya akan birnin aleppo to kanun labaran kenan najeriya na shirin kammala kafa zangogin jigilar kayan dila na hajoji don inganta tattalin arzikin ƙasar mun dage cewa dole najeriya sai ta samu wannan dama ta sai da kayan ta waje ya fi ma abin da take kawo. ba wai afirka ba kawai har duniya To wai me yasa mata a Nijar suka yi taron nuna tasirinsu game da fafutukar zaman lafiya? Ana son a kwatanta ma jama'a gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya eh, irin wahalan da ya mace take ciki in ana yaƙi. za kuma a ji cewa shugaban kasar senegal ya kai ziyara kasar kamaru a kanan najeriya kuma wata mata ce ke korafin cewa wani mai faɗa a ji ya yi faɗi maɗiyarta kuma hukumomi sun kasa yin komai kamar kowace ranar talata sarfilu hashin gumal na tafa da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Akalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama dauke da 'yan kwallon kafa wata kungiya daga kasar Brazil ya fado a daren jiya Litinin a wajen birnin Medellin na kasar Colombia. Kwamandan 'yan sandan Colombia, Brigadier Janar Jose Gerardo Acevedo, ya ce biyar daga cikin mutane 81 da ke cikin wannan jirgin da aka yi shatarsa sun kubuta da rai. Wannan jirgin mallakar wani karamin kamfanin sarrafa jiragen saman Venezuela mai suna Lamia ya taso ne daga bolivia dauke da waɗannan 'yan wasan da za su yi wata karawar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen kudancin amurka a lokacin da ya faɗo ƙoƙarin aikin ceto na fuskantar cikas saboda wahala zuwa inda hatsarin ya faru da kuma hazan da ke hana ganin nesa shugaban ƙasar brazil michael temer ya ce hukumomi na ƙoƙarin taimakawa ƙungiyar da iyalan waɗanda abin ya shafa Temer ya ce gwamnatinsa za ta yi iya ƙoƙarinta wajen jajantawa iyalan 'yan wasan da kuma 'yan jaridan da suka rasa rayukansu a wannan hatsarin. Shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar Colombia, Alfredo Bacanegra, ya ce hukumomi suna ƙoƙarin tantance komai ya ƙare ma jirgin a sama kafin ya faɗo, amma kuma a yanzu sun fi mayar da hankali ne ga binciken lalacewa wayoyin lantarki na jirgin. ba tare da yin amfani da kalmomin murabus ko tumbukewa ba shugabar koriya ta kudu park yonge ta bayyana niyyar sauka daga mukaminta a cikin lumana muddin majalisar dokokin kasar ta buƙaci ta yi hakan a wani jawabin gaggawa da ta yi a kafar talabijin park ta ce matakin da za ta ɗauka nan gaba ciki har da rage tsawon wa'adinta na mulki zai dogara ne kan duk wani matakin da majalisar dokoki za ta ɗauka ta kuma ƙara da ba da abin da za a ce sharuɗa ne ba tare da ba da lokacin saukarta daga mukamin ba tana mai cewa za ta bar kujerarta ta shugabar ƙasa bisa ga tsari da kuma shirin doka bisa kuma ga matakan da jam'iyyu masu mulki da kuma na adawa za su ƙirƙiro don kawar da hargitsi da gibi a harkokin ƙasar. su kuma kafa su kuma kafa wata gwamnatin cikin wato kwanciyar hankali shugabannin jam'iyyun adawa sun mayar da martanin rashin tabbas akan jawabin shugabar wasu na ganin cewa wannan wata dabara ce ta jinkirta shirin tsige ta daga mukamin da kuma ƙara samun goyon baya daga jam'iyyarta ta sinuri party kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar Faransa ta kira taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a kan birnin Aleppo. A wata sanarwa da aka fidda, ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrayol ya ce fiye da kowane lokaci akwai buƙatar a gaggauta kawo ƙarshen rikicin da ake yi da kuma samun hanyar kai taimakon jin kai ga mazauna birnin da aka yi wa ƙawanya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutanen da yawan su ya kai dubu goma sha shida sun gudu daga gabashin birnin Aleppo a cikin 'yan kwanakin nan biyo bayan farmakin da dakarun gwamnati suka kai. A yau Talata kungiyar sa idanu akan kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasar Siriya mai halkwata a Birtaniya ta ce an kashe aƙalla fararen hula guda goma sakamakon hari ta sama da aka kai a Bab al-Nairab, ɗaya daga cikin garuruwan da har yanzu ke hannun dakarun 'yan tawaye. 'Yan raji da kafar yada labaran gwamnatin Siriya sun faɗa jiya Litinin cewa mayakan gwamnati sun sami nasarori a kan mayakan 'yan tawaye a gabashin birnin na Aleppo, abin da ke cikin dabarar raba bangaren da ke hannun 'yan tawayen kashi biyu. 'Yan ƙasar Cuba na jimamin rasuwar tsohon shugaban ƙasa mai mulkin kama karya Fidel Castro a dandalin da ake kira Revolutionary Square da ke Habana. daga gobe laraba za a ɗauki dokar kawar wato za a ɗauki tokar gawarsa da aka ƙona za a doshi yankin gabashin ƙasar a wani jerin gwanon kwanaki uku inda za a bi ta hanyoyin da ɗan juyin juya halin lokacin yana matashi da eh, wato mayakansa na 'yan tawaye suka bi. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu fara yada zangon a abujan najeriya inda gwamnatin kasar mai fuskantar kalubalen tattalin arziki saboda faduwar farashin mai a duniya take harmar inganta zangogin fitar da kaya zuwa kasashen waje nasir adamu ilhikaya gare ka gwamnatin najeriya ta kara fayyace shirinta na amfani da bangaren sufurin jirgin sama da na kasa wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar shirye-shiryen sun hada da amfani da jiragen kasa wajen ɗibar kaya daga tashoshin doron kasa don kai su bakin teku inda za a kai ƙetare don sayarwa ko ko 'yan kasuwa su yi odar kaya daga waje a sauke musu kai tsaye a tashoshin da ke sassa daban-daban ciki da jos huntuwa kano har ma da maiduguri bangaren jiragen sama ko gwamnatin za ta kammala gyaran filayen jiragen sama musamman ma na abuja inda za a ba da jinginar su ga 'yan kasuwa ministan zirga-zirgar jiragen hadi sirika ya nuna da damuwa cewa tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ciwo bashin gina sabbin gine-gine a filan jirage hudu inda ginin da ta yi Abuja ya zama aikin baban giwa. Ginin ya kare wannan hasumiya wacce take hangen jirage saukar da tashin su da kuma zirga-zirga ta mutanen ƙasa dole mu nemo kuɗin da za a zuba a yi waɗannan gyare-gyare ko kuma a yi kwaskwarima dai da babu gara ba daɗi a amfani da ita tasha ɗin kuma yanzu cewa an haɗa shi sabuwar tasha da tsohuwar tasha an yi wurin fakin jirgi ɗin wadatacce da dai makamantan waɗannan wannan kuma kuɗi ne masu ɗan dama muna nan muna ƙoƙari yadda za mu yi wannan kuma dukkanin wato mu bada jingina ta tashar jirgin ce baki ɗaya ta abuja daga cikin matsalolin da emirates suka ba da wato emirates airline company na dubai cewa ba su zuwa abuja ba har da wannan ɗin cewa wurin da jirgin zai faki ya yi kaɗan dole sai dai su zo da ƙaramin jirgi dan ƙarami wanda kuma idan suka duba cewa babu riba ba sa fita yawan fasinja za su ɗauko su kawo abuja don da su ɗauka a wannan shi ba su yi riba ba shi za su yi ganin za su cinye to amma idan muka aka da wajen kila zai ɗan kara ma wurin falala haka yadda za su iya amfani da shi. Ga da hadar teku shugaban hukumar kasuwanci ta tekun Dr. Hassan Bello ya ta muhimmancin 'yan kasuwar Najeriya su mai da hankali wajen fitar da haja waje don sama wa kasar kuɗin musaya. Gwamnatin Najeriya ita ce ta fara ba da misali ita ta sa ba wai komai za a kawo ba kamar toothpick da wasu abubuwa wanda muna yin su don me za mu ce sai mu batar da kuɗi mu kawo su. Ai mu muna da abubuwan da ya kamata mu sarrafa ga albarkacin gona Allah ya bamu albarkacin ma'adinai Allah ya bamu da abubuwa da yawa da ai muna yi haka nan to shi yasa yanzu mun dage cewa dole Najeriya sai ta samu wannan dama ta sai da kayan ta waje ya fi ma abin da take kawa ba wai Afirka ba kawai har duniya muna iya kai abubuwa in an yi inganta su a bayanan masana tattalin arziki al'ummar Najeriya kan sayo akasarin kayan da suke bukata daga ketare da hakan ya shaƙe wuyan bunƙasar tattalin arziki Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja a gaida el hikaya to sai kuma jamhuriyar niger inda shugaban kasar senegal ya kai ziyarar jinjina masu saboda yaƙi da boko haram da kuma haɗururrukan da suka yi fama da su kwanan baya awal garba gare ka Shugaban ƙasar Senegal Makisal ya kawo ziyarar aiki na yini guda a ƙasar jamhuriyar Kamaru da yalin ziyarar nasa ne domin yi wa takwaran aikinsa ne Mustabiya ta'aziyya na jama'an da suka rasu da ma waɗanda suka jikkata a yayin da jirgin ƙasa ya yi hatsari a tashin jirgin ƙasa na garin Ezeka wanda ya yi sanadiyan mutuwan mutane sama da ɗari kuma sama da ɗari bakwai suka jikkata. Kana Makisal ya jinjina wa Mustabiya na yunkurin da yake yi na yaƙi da Boko Haram. Mustabiya ya yi wa takwaran aikin nasa Lale Marhaba a fadin sa da ke birnin Yawunde. a madadin ni da mai ɗaki na da kuma makaraban gwamnati na da ma jama'an ƙasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya na yi maka lale marhaba da zuwa ƙasar mu na fata wannan ziyaran zai sake ƙarfafa danƙon zumuncin da yake tsakanin ƙasashen mu guda biyu ina ka da sauran al'umman gwamnati na da kuma mai ɗaki na gabaki ɗaya da ku zo mu haɗa hannu domin mu sha ruwa tare na ƙara danƙon zumunci a tsakanin ƙasashenmu. mu sannan shi ma babban bakon shugaban kasar senegal makisal da ya dauki jawabi ya ce euh, euh, Fulbiya Ina godewa yayana Mustabiya da kuma wargidansa gidansa Hashan Talbiya da sauran makaraban gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru da irin lale marhaba da suka yi mini. na fata wannan zai kara mana dankon zumunci a tsakanin ƙasashen mu ko da yake dama can mu yan uwan juna ne. To ko me sa ka kawo wannan ziyarar naka? Na kawo ziyara ne na jinjina wa kasar Kamaru wajen hoɓasan da suka yi na murkushe 'yan ta'addan Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa da ta'aziyata ga 'yan kasar ta Kamaru waɗanda suka jikkata da ma waɗanda suka rasu a yayin da aka yi hatsarin jirgin ƙasa kuma domin yanzu haka an karya lagon 'yan ta'addan Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Afirka. kan a kuma gaida awwal daga kamaru kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda mata suka yi taron tunatar da maza da hukumomi cewa sai fa an dama da su a yi nasara a fafutukar cimma tsaro da zaman lafiya. Suleiman Barma gare ka. kamar yadda 'yan magana ke cewa sanin darajar kashi ke sanya kare cin alli shi ya sa reshen majalisar ɗinkin duniya mai kula da ci gaban mata unifam shirya wannan haɗuwa da zumar jan hankulan shugabanni a kowane mataki na hukuma cewa duk da yake rukunin mata da yara ne ke ɗanɗana kuɗa a duk lokacin da wani rikici ya ɓarke ta wani fannin rukunin na mata na da gudunmuwar da yake iya bayarwa wajen yayyafa ruwan sanyi a zukatan jama'ar da abin ya sama uwar gidan shugaban kasar nijar hajiya aishatu isuhu mamba a kungiyar matan shugabannin kasashe masu ayyukan wanzar da zaman lafiya uwa ce a wurin wannan taro ana son a kwatanta ma jama'a gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya eh, irin wahalan da ya mace take ciki in ana yaƙi kuma ana son a kwatanta duk kokarin da ya mace take kawowa don kullum in ana ta ana neman zaman lahiya sai a ji ana shawarwari can daban inda babu diya mata su kuma an yaƙi ya zo eh, suke tare da iyali su ne suke wahala kwarai. Ministar cigaban matan jamhuriyar Nishar Madam Elbak Zainabu ta bayyana cewa gudunmuwar mata a sha'anin zaman lafiya ba ta misaltuwa. Yau an aka ce maza sun ta yaƙi mata ba kwana suke ba su ke riko musu iyali suna musu addu'a ba karamar kokowa bace suke yi don azabna lahiya mana fatan a ce a zo a nemi shawarar mu a nasu bangare kungiyoyin mata sun kuduri aniyar shirya zagayen yankunan kasar Nijar domin faɗakar da jama'a akan mahimmancin sanya mata a cikin dukkan wasu ayyuka ko tantaunawar zaman lafiya kamar yadda shugabar kawancen kongafen madam kako hajiya fatima ta shaida mun mace ita ke da dubara da yawa yau taimaka da zami za mu yawon buɗa kai a cikin duk birane da kasashe da duk kewaye inda ƙauye yake zan mu je mu yawon buɗe kai don mu gaya ma mutane matakan da ya kamata a ɗauka don in tashi hankali zai zauwa wanda za a yi a kare shi wanda za a yi a kiyaye shi da yara sirtu matasa kankana tunda su ne ake ɗauka ana abin da bai kamata da su ba kuna gani a ƙasar difa wakiliyar rashin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ci gaban mata onifam a nijar ta jinjinawa matan wannan kasa saboda irin tallafin da suka sha aikewa zuwa yankin difa domin 'yan gudun hijirar najeriya da al'ummomin yankin na difa da suka tsere daga garuruwansu saboda rikicin boko haram abinda ta ce alama ce ta tausayi da son zaman lafiya halayen da aka fi samun su a wurin 'ya'ya mata in ji ta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar a gaida suleiman bari mu dawo najeriya inda ake zargin wani mai fada a ji ya yi faɗe ma wata yarinya unguwarsu a kano amma hukumomi sun kasa yin katakus daga kanan dabo ga baraka bashir makocinmu ne mata to mun je hizba daga hizba nan ta unguwa uku aka tura mu ta nan sharaɗa mun zo sharaɗa an kai ta asibiti kuma ba a gama binciken lafiyar ta ba sai aka tura mu ɗan dawaki polis to nan ma muna zuwa asibiti da ita wannan muryar mahaifiyar wata yarinya ya shekara tara da haihuwa hadiza abubakar kenan ke korafi dangane da cin zarafin fyaɗe da aka yi wa 'yarta a unguwar hotoron walawai a jihar kanan najeriya mahaifiyar yarinyar ta ce tun bayan da aka yi wa 'yarta fyaɗe bayan babban sallah har kawo yanzu ba a hukunta mai laifi ba ga yarinyar tata na fama da wani ciwo da ya fito mata a matancinta wanda yake hana su barci da zarar dare ya yi akwai wani test da aka rubuto mana yan sandan da aka gama test din an mata test din aka ce to mu je mu kai wa likitan wanda ya rubuto mana test din ya duba result din ya gani sai ya ce ba zai je ba daga nan na hakura nan ma na tattara na basu takardun na to na zo kwana biyu wani ciwo ya samu a jikin yarinya yanzu na je kotun na same su na musu bayani suka ce su ba su da yace zan yi ta wannan yarinya shekarun ta nawa shekaran ta tara a wani unguwa ne aka yi mata nan ne hoto rawa lawai shi makocin naku da ya mata fyaɗe babban mutum ne babba ne ni ma ya ka da ni wani lokaci ya mata fyaɗe. tun gab da sallah ne abin ya faru aka ɗaga zuwa bayan sallah to da abin ya faru faru a lokacin bai kai ta asibiti ba? Na kai ta, mun je hisba daga hisba an kai ta asibiti. To yanzu wani irin ciwo ne a tattare da ita? Yanzu dai ga ciwon nan ne dai a gashi nan ban san irin shi ba ne a sama mafitsararta ba ma iya yin bacci. Gaba ɗaya mun yi iya bakin ƙoƙarinmu. Me ya faru da saman mafitsarar nata? Ciwo ne ya fito mata. kamar maluru ko kame kamar dai nama haka ja haka yi mata mm. jiya ma mun je asibiti an rubuto mana magunguna duk dai abin da za mu yi mun yi to kuma yanzu ba karfi ya riga karfin mu ya riga ya kare da kuka je asibitin aka duba ta an ce za a yi mata aiki ne ko magani kawai aka ba magani dai ya rubuto mana magani jiya ya ce in je in ba ta nan da sati biyu in dawo to wannan ciwon da ya fito kamar eh, yaushe ciwon ya fito an kwan biyu eh an kwana biyu kaman kwana nawa za a yi dai kaman kwana biyar haka da ciwon ya fito eh da ciwon ya fito kuma kin ce eh, tun da sallah aka yi mata eh. da aka yi fadin bata samu wani ciwo a wannan lokaci ba da aka yi fadin lokacin ma ba ta da lafiya hmm. tana zazzabi ba ta da lafiya aka zo mu nan gidan hisba muka je asibiti a nan asibitin ma an ɗauki jininta hmm. to muka koma can kwana biyu nan ma muka sake da nan ma aka zo a nan hisba ma an yi mata test a nan hmm. to su ma duk dai basu hada sun ba da wannan din ba basu hada sun ba da result din ba nan muka dawo nan ma suka kamu nan dan dawaki police to nan ma muna zuwa asibiti muna zuwa asibiti ana mata test to har yanzu dai muna ta faman zuwa asibitin ga kuma cuta da gaba take yi to shi wanda ya mata fyaɗen yana ina yanzu yanzu su sun ce da ni wai yana kotu amma ni ban tabbatar ba saboda in na zo suna daga mun lokaci ne wani kotu aka kai nan sakatariya abdu bako Domin jin gaskiya al'amarin mun tuntuɓi kakakin babban kotun jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, wanda ya tabbatar da cewa tabbas da akwai karar a kotu tare da bata haƙuri da ta saurara har sai an yi bincike akan lamarin. Shi wannan laifi ne babban laifi wanda dole kotu sai ta tsaya ta riga ta yi nazari ba kuma kai tsaye wannan kotu ma da aka ba ta da hurumin da za ta yi wani abu akan shari'ar. Saboda haka ina bata ta haƙuri cewar ta yi haƙuri insha Allah duk wani matakan da za a bi dan yanda za a samu sauki ta samu hukunci da zai daɗaɗa mata rai za a bisa dokokin shari'a za a bi su. Mahaifiyar wannan yarinya dai na kira da babban murya da a gaggauta binciken cin zarafin da aka yi wa 'yarta tare da taimaka mata wajen samun magani domin samun zaman lafiya 'yarta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. To Allah shi kyauta a kuma gaida baraka. Yanzu kuma ga Sarfilu hashin Gumal da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni sarfila hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar to idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da nasar yan mama matashi mai basira da son ci gaban noma a najeriya wanda kuma ya kirkiri wata manhajar waya da ake kira Bardant domin taimakawa manoma na birni da karkara da kuma manya da ƙananan manoma. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da na tambayi Nasir 'yan mama ko masu amfani da manhajar Verdant za su iya neman sanin irin ƙasar da suke da ita a gonarsu. Domin samun shawarar abin da ya kamata su shuka wanda zai dace da yanayin gonar tasu. Eh, to wannan abu ne mai zurfi saboda haka yawanci yanda muke yi tsarin shi ne idan kamar yanzu ka nuna cewa kana so ka zama cikin wannan shiri idan ka yi rajista za mu turo maka message ko a kira ka a gaya maka malamin gona zai zo ya ɗauka sample ɗin ƙasar ka ka kamar yanzu ka ce ƙasar ka kai kana so ka yi masara to za mu hmm. iya gaya maka cewa to eh, wannan ƙasar eh, za ta yi masara za ta yi da kyau kuma ga abin da za ka ƙara mata wanda ba ta da shi ga kuma abin da take da shi wanda ba sai ka ƙara ba wannan ana yi ne don a kore irin yadda ake amfani da kaman taki na zamani ido rufe ba ma kasancewa ka eh, tana bukatar eh, abin da kake sa mata eh, dangane da kamar nitrogen ko potassium da wannan phosphorus wanda shi ne kusan yawancin takin da ake amfani npk hmm. to a wani lokacin za ka duba kare ƙasar ma ba ta ma bukatar npk ɗin amma ka zo sai narka mata kake ka ga amfanin gonanka ya samu amma dai kuma kamar ba abinci ba tun da duka ya zama chemical ya yi yawa a ciki da dai sauran illoli da hakan yake farawa. To Malam Nasir idan ba a yi gwaji na ƙasar ba fa ya za ta kasance? To a inda kaman ba a yi gwaji na ƙasan ba za mu iya baka hasashe dangane da da bayanai da suke a yanar gizo da kuma bayanai da wasu makafofi na kaman bincike suka yi kaman Institute of Agricultural Research na Zaria da IITA da sauransu. za mu iya baka bayani dangane da wannan. To ga manoman da suka shiga cikin wannan tsari naku na Barden da ma sauran waɗanda ke son shiga nan gaba, akwai wani kuɗi da ake biya ne ko kyauta ne? Eh, to yanzu dai ya tsarin da muke a Benue da Plateau shine akwai kungiyoyi daga Germany da kuma ah, Birtaniya. oxfam da DRZ, har ma da european union da suka tallafa ma manoman to kusan dukkan manoman da suke a cikin tsarin ba su biyan ko sisi lalle wannan lamari ya yi kyau ma nasir yanzu ina wannan kamfanin naka ya dosa nan da shekaru biyu masu zuwa To, a maganan gaskiya dai in ka duba inda muke, kamar a ƙasar da muke Najeriya, kusan mutum bakwai cikin goma da ka ko dai manomi ne ko dai ko dai ya shafi noma ta wani hanya saboda haka akwai kamar kasuwa abin da muke saidawa hmm. saboda haka ni ina ganin cewa nan da shekara biyu za mu iya samun fiye da manoma miliyan 20 da suke amfani da fasahar mu saboda na amince da cewa hakan zai haɓaka harkar noma saboda a yanzu haka manomi na cikin wani hali inda bai san ma ina zai sayar da abin da ya noma ba sannan bai san yadda zai noma abin ya yi shi cikin sauƙi ba tare da kashe kuɗi ba ba tare da asara ba Toman Nasir kamar da yadda ka sani gwamnatin tarayyar Najeriya na ƙoƙarin bunƙasa harkar noma ta yadda za ta karkatar da ƙasar daga dogaro ga man fetur zuwa harkar noma. Mm. To akwai taimako da kamfanin naka yake samu ko zai samu daga gwamnati kasancewar wannan tsari da kuke na Varant ya ta'allaka ne wajen ciyar da noma gaba a Najeriya? Gaskiya da wata magana eh, da mu da gwamnatin tarayya a misali eh, amma mun zauna tun ba yanzu ba mun karanci ina gwamnatin ta dosa in fact na mun tsaya a kamfanin mun duba sabon policy da aka yi na haɓaka noma wanda wannan gwamnatin ta zo da shi da kuma duka dai da irin bayanan da take yi a makafofin labarai da sauransu mm. mun kawo abinda inda za ta rungume shi Eh, babu babu mamaki za a samu canji sosai kuma za a samu haɓaka a sana'a eh, ta manomi saboda duk wani abu da kake tunani wanda zai kawo manomin eh, sauki ba zai wuce kasuwa ba sannan in ya samu kasuwar wanda mm. zai sai amfanin gonan nashi yaya kuma zai yi ya yi noman a sauƙaƙe ya samu amfanin ya zama ya fi yadda yake yi ko kuma ya zama ya yi yawa idan ka samu wannan bayanan guda biyu to ka sauƙaƙe kusan kashi hamsin cikin matsalolin manomi to inda kuma ka haɗa da wannan ka ce kuma ka samar ma manomi inda zai samu kuɗi kamar eh, bashi ko wani tallafi mm. duka ka haɗa a wuri ɗaya to gaskiya noma zai ci gaba. Kasancewar manoma sun kasa kashi-kashi akwai manoman da ke noma domin samu abin da za su ci, akwai kuma manoman da ke noma domin su sayar, sai kuma manoman da suke noma domin jin daɗi. Sosai akwai su. Yawwa. shin baki ɗaya manoman da na zana za su iya amfani da wannan tsari na verdant? eh gaskiya to abin da muka yi shine eh, mun kasa abin kashi biyu masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar da muke da nasir 'yan mama yanzu a madadin bakon namu nasir 'yan mama da julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya zo ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau. Suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika taron da matasa suka yi a birnin Maiduguri domin dakile hare-hare da tsauran ra'ayi yayi daidai. Domin da matasan ne ake tafka duk wata irin ta'asa da tashin tashina. Saboda su matasan ba sa tsoron ta kife. ya Allah ka karkatar da zukatan matasanmu su fahimci illar tsatsauran ra'ayi da tarzoma sai kuma sako na gaba ya ce hakika matakin dawo da hukuncin kisa a kasar Senegal ya yi daidai saboda yin hakan zai taimaka sosai wajen kawo karshen aikata manya-manyan laifuffuka tare da inganta harkokin shari'a a kasar sako daga Muhammad Sule garin Rijiya da Yakubu mai kwanuka garin Fatuk sai kuma wannan sakon ya ce fatan alheri gare ku BOA Hausa haba gwamnatin jihar katsina ya kamata ko gaggauta shirya zaben kananan hukumomi ganin yin zaben kananan hukumomi shine zai sa talakawa su san ana dimokuraɗiya. ganin yadda gwamnatin ƙananan hukumomi ita tafi kusa da al'ummar da suka zaɓe ta daga fatima sada sa'idu daura sai kuma sako daga arabiyu awal mai faci gidan madi a sokoto tarayyar najeriya ya ce hakikakin amincewa da allurar rigakafin cutar shan inna da wasu al'ummar jihar bauchi suka yi wanda ke zama koma baya ga yunkurin gwamnatin tarayyar najeriya na shawo kan cutar wannan babban matsala ce ga masu kokarin ganin an kawo ƙarshen wannan cutar a duniya baki ɗaya ya kamata dai a wayar da kan al'ummar bauchi sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga baba gana ibrahim zangon daura jihar katsina najeriya ya ce salam boa hausa a yau zan yi kira ne ga 'yan uwana matasa da sauran al'umma da cewa ya kamata mu guji ɗaukar doka a hannu idan an yi mana ba daidai ba ko kuma ana zargin wani da aikata ba daidai ba abin da ya kamata shine mu mika mai laifin wajen hukumomin tsaro mafi kusa domin su gudanar da kwakwaran bincike tare da ɗaukar matakan da suka dace Allah ya zaunar da kasashen mu lafiya amin. Yanzu kuma ga Maryam da labaran duniya. Akalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama ɗauke da 'yan kwallon kafar wata ƙungiya daga ƙasar Brazil ya faɗo a daren jiya Litinin a wajen birnin Medellin na ƙasar Colombia. Kwamandan 'yan sandan Colombia Brigadier General Jose Gerardo Acevedo ya ce biyar daga cikin mutane 81 da ke wannan jirgin da aka yi shatarsa sun kubuta da rai. Wannan jirgin mallakar wani karamin kamfanin sarrafa jiragen saman Venezuela mai suna Lamia ya taso ne daga Bolivia dauke da waɗannan 'yan wasan da za su yi wata karawar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da ƙasashen kudancin Amurka a lokacin da ya faɗo. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi ke gabatarwa. kafin mun yi sallama da ku muna miƙa mu ga abdullahi muhammad kwaya saboda rasuwar matarsa sadiya abubakar garba haya jiya da daddare muna kuma miƙa mu ga malam jibrin saboda rasuwar wato yarsa barira dukkan su a garin kaduna allah ji kansu da rahama yanzu a madadin muryan dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie lethas gresham da kuma saida hamdu da suka haɗa mana sautin da injiniyanmu altarwali ni ibrahim kalmasi garba daga birnin washington dc ke cewa sai da daddare